Na shirya yan? Mm. Kina nan? Ya na ganki kuma da kayan maza. Kin ji ki. Ina ganin ki kamar wayayya ce ba haka ba ne? To menene kin ganin da kayan maza? To kayan mazan ma nawa? Namiji na ba. To amma idan ya nuna baya son hakan, ai da an kyale.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 a to Allah kiyaye wani yare kai ka bi ta taga Zainabu Zainabu Zainabu sarki. Ki san me nake tunawa? Wata rana da muka je gurin da ya Ali, muka je wani lambu. Duk irin shuke-shuken nan ne a wurin. Kin ga wata fulawa da ya ɗauka ya bani? Hmm, Allah sarki matar yaya. Lokacin yana so na. Muna son ki da ni da ya Ali har yanzu ma. Hmm. Matar yaya? Ni kuwa dan tuna min sunan ki mana.

Shekara auren naku shi ma kin manta to yanzu bari in yi miki tambaya ta ƙarshe kuma ina so ki bani amsar ta idan zan je unguwar ku misali wace unguwa zan ce kuma in ma na je wani suna zan faɗa a cikin sunayen 'yan gidanku wanda daga na faɗa za a yi sauran kai ne gidanmu ki ma baki sani ba ban sani ba ke nake so ki faɗa min na manta duk tambayoyin da na miki babu wanda zaki iya amsawa to ki ba sani baya za a yi na sani ni na sani ba ni na abinta ni kawai dai abin da na sani kawai surkar gidan nan ce ne kawai dai abin da kika rike surkar gidan nan ce ke amma ni duk wannan tambayoyin ai ke za a tambaya ke za ki ba da amsa to shikenan yanzu abin da za a yi ki zo ki shirya mu hausa ma sai ki shirya ki saka kayan da yaya na fi so kafin ya dawo wannan ɗin ba shi da kyau bai ba a'a sun miki kyau mana amma dai akwai kayan da ya fi so ya ga kin sa a rayuwarsa shi yasa nake so ki sauri ki wanka ki sa kafin ya dawo gida bai min kyau ba wannan sosai ma aike ce mai kyau matar yaya duk kayan da kika sa dole ma ya miki kyau da Allah Allah da gaske Allah ya Ba Ko kai fa? a kai wanka. ka ma ai ka Allah. Na dai sha wahala. Ba wanka ba sallah saboda kawai wannan kaddarariyar matar. ne Ba Yanzu na samu na kulle ɗakina na. Na kulle falo na. Kaga ba magana ta sake shiga. To na samu nutsuwa. Na samu ita wannan ta korota. yanzu suna ina Ka yi abin sha'awar da na gani yau isa da na ba kai ka da ma can rigirigi ne to abu ya ya fara sauki har sun yi ma nan eh amma kuma sun kuma ciki ni na zarcewa ma ka ce da ni sun fita sun bar gida a yi ba abu ne fa insha Allah to yanzu abin da nake gani hmm. tunda Allah ya sa ni na kulle gurina hmm. kai ma ka shiga gurinka ka kulle Allah ko eh gware kuwa ga ba wata maganar barazana ta sake taso mana ita kuma zainabin ita kawai nake tunani ita kaga kada a je kuma wani abin ya sake tasowa duk da dai gaskiyar magana mm. a hasashen da na yi yarinyar nan ba matsala hauka ce ke damanta ba gaskiya akwai iskanci a kanta a kai dai kawai dai baka dai gane kawai abu da ke damanta ba ai irin kawai ba a yi kuci baba akwai matsala gaskiya in ma mahaukaciya ce to kafin ta eh, haukan timarabiya ce saboda abin da ta zo min da shi wannan dalilin ya sa yanzu nake tunanin hmm. in je eh, in samu in kira hukuma kaga tunda Allah ya sa na samu dama fita yanzu to to ai yanzu ba haka ba na daga na yi wannan na dauke maka akwai yar dan sanda nan uwa ne ma yar in ma ga ya zaka sai shi da kirawo ina zuwa ai ga abu ai ko bai ya karcin a cikin gidan kar fita waje ai tuna asiri ne ba zai sani to ashe ina to zan koma ciki yawa kuma na ya zo gida ka na so in samu hujjar da zan sake nuna masa kayan da ta tube a ɗaki na ka san duk na rugo su waje kuma ka ga gashi ban magan su ba kaya ai aka kai sai kare subhanallah aka ji gobe hijabi da farko da duba na san na ta nema. aka ji ba sake wuloni abin da ka ga ya tashi nace abin da yake da kai ba daidai yake ba kar biyo tsumman nan ta taga ta faɗo a kuma shiga abin da ya wanda kuma ba ma ba amsa Allah shi shi ba tsoro kawai <laughs> insha Allah Allah ke a bar zama da yake ka ni kara ni fa wa da ba zan yi mu ba fara jin daɗi ta ganin ka kula da ai ai ni ko ta dike je ka ba yawa nake ba shi shi kamar yawa 가 ba ku to ya kai kai kai gaskiya ina fi son kayan mijina layi ya fi yi kyau kin kasa fahimta ta ne matar yaya amma wancan ma in kin saka sai miki kyau ake kyakkyawa ce shi yasa kowane kaya kika sa zai miki kyau sannan shi fa ya ali ya fi son waccan a tamfar da na takura miki na sai kisa ki saka za ta fi miki kyau Allah wallahi da gaske nake miki ni ga gani yake kamar ke ma kina goyon bayan shi kamar ba kya bayana bana goyon bayan shi goyon bayan ki nake ni ake ma kin san ina son ki sosai ma kuma san da nake miki ne ma yasa yaushe sai in dinga nemo abubuwan da zai burge shi in ce ki dinga yi saboda ya ƙara sanki. ki Kin san Allah? Hmm. Tun ina karama fa dama nake son shi. Sai kuma Allah ya mallaka min shi a mazaunin mijina. Ina son shi sosai. To gaskiya na yi murna da jin haka. Kuma yanzu shawarar da zan baki ki zo mu je ki sa wannan atamfar da yake so in zo ya ganki sai ya ji daɗi. To amma dan Allah ki dinga faɗa min gaskiya. Kin ga ni dai kawai in baya so na dan Allah ki faɗa min. Ni wallahi in ba shi ba zan iya rayuwa ba. kawai baya so na ƙara ya sake ni sai na bar duniya na mutu na tabbata da ranar da ya sake ni mutuwa zan subhanallahi ba za ki mutu ba kamar yadda ba zai sake ki ba yana son ki mu ma muna son ki Allah ya daba rabuwa tsakanin ku wani Allah yana so na sosai ke nuna miki ne ma baya yin san maza amma yana matukar son ki <laughs> to zo mu je ki saka ke ma kina so na sosai ma ina son ki mana ai duk abin da dan uwana yake so taya shi nake bare ki da ce ke ma a cikin abubuwan da nake so kina da muhimmancin gaske ni ma ina son ku to na gode zo mu je ki canza kayan ku canza wancan zai miki taushe ma Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, ka ƙarfa? Ni wallahi baba. Sannan ba. Ya gida. Ah, alhamdulillah. Ya aiki. Alhamdulillah. To da mu zan je wajen aiki ne sai na ce oga gaskiya ina da damuwa a gida. Shi yasa ne kokari na zo nan. A ah, ba komai ai ka zo ba daidai. Eh ka zo daidai. Yanzu ma ya fito yawan ka rike sha da fita zai bai dai fita ba ko a bai fita ba na ce tsaya ma na gaya maka na maka bayani da eh, ya haka a takaice ne ce ya tsaya ka zo saboda ko abin gada shi a gida mu ba masu abin ya je waje kaga ma da sauna ba da ma amma a nan gida kuma kai da mutum namu ne sai a gama gida Allah ya da ba ni da ina ali ali sako yanzu ne ya shiga alamun kama da ke sauran yawan kawai ba a masa ma ne sai dai man kan ya ga mutum fika shi ba komai zai zo ƙarshe insha Allah na gaji na ga Allah ya gida Allah ya gode Allah aiki alhamdulillah ina ma shi ba yawa <laughs> na gane mun bi do ai wani shi da ma gida ne Allah ya yi kai eh, na da idan musa kadan to a tsaka ya amma dai eh, to matsala ce da mu a gida kuma nake tsoron kada matsalar ta sake haifar da wata da farko muna ganin abin kamar ba wani gagarumi ba to kuma sai na ga abin yana ƙara hauhawa kuma yadda muka fahimce shi daga baya sai tunani ya canja sai nake ganin kamar ba irin tunanin da nake da shi na farko bane a kan lamarin ka san tun daga sha'anin harkar sana'ata muna da mutane akwai magauta sai nake tsammanin kamar an yi min wani aiki ne saboda a cutar da ni ko a bata min suna daga take-taken abubuwan da suke faruwa din za ka gane hakan kaga akwai yarinya kanwa zainabu to ita ce a gurin aikinta ta dawo sai ta haɗu da wata baiwar allah mara lafiya ta shigo da ita cikin gidan nan a labarin farko shine cewa a gidan nan eh, ta zo an mata kwatance tunda yanzu ana yajin aiki a matsayinta na ma'aikacin asibiti aka yi mata kwatance ta zo gurin sai ta yanke jiki ta faɗi aka kula da ita to labari na biyu kuma sai izo cewar wai haɗuwa ta daita a hanya tana tafiya ta ganta ta faɗi kuma wasu sun biyo ta ko menene abubuwa da makamantan wannan to yarinya dai akalla ta dai kwana a gidan nan a sume ba ma ta iya eh, motsi ko magana ko wani abu makamancin wannan to eh, sai muke jin tausayinta daidai da dai dama mu aminta da hakan ba bayan ta kuma sai muka lura da cewar eh, tana da matsalar tabin hankali saboda ta yi abubuwa da suka kama da na mahaukata to amma fa kalmomin ta fa hankali ya yawa a cikin sosai to kawai abin da zai sa ka gane mahaukaciya ce da take kallo na take ce min ni mijinta ne wanda kuma ya san gidan nan ba da mata to wannan abin shi ya faɗa mu hankali to daga bisani sai lamari ya ƙara girma yarinya ta zo har gida ta cire kaya a guri na har ban ɗaki na take shiga tana yin wanka ah, kaga kai tsaye tana shiga ɗaki na tana cewa mijinta ne to wannan abin yasa nake tsammanin cewar kamar cune aka yi min tana so ta samu wata dama da ni ne da ta haɗu da mara tsoron Allah kaga wani al'amari yawa kana kaga za a iya ɗaukan hotuna na ji an nuna a duniya komai zai iya yawa to wannan abin sai sa nake ganin kamar ma ba mahaukaciyar bace da alama da irin tuburarin nan ne aka ɗauki su to kaga abin da nake tsoro kan in shigo da wani a ga cewar al'amarin ta kwana a gidana ko na abu makamancin wannan a ce ko wani abu na ke nufi bayan wani abin ya faru to kaga dole akwai bukatar na gida don ko likita mun kasa ɗaukowa da zai auna kwakwalwata saboda kada shi ma ya zamanto wancan layin aka bi shi sa na ce a nemi hukuma to alhamdulillah kuma gashi an samu wanda yake na gida eh, hakan ma da kai kayi tunani domin irin wannan matsalar idan ta faru ya kamata a sanar da police domin gudun abin da zai je dawo amma in Allah yadda komai zai zo ƙarshe so tana ina yarinyar a tana gidan ai tana gidan Alhaji za mu iya shiga ciki. Ya san da ta ba kuma ba mata gidan sai yarinya. To tunda gidan ba gidan matan aure bane ba matsala nan ne ba. To yau. To bismillah. Amma a karka damu babu wani abu. Shike. Na san har yanzu baka gama ka bai gama kwanciya ba amma Allah da babu ko babu komai a duniya Allah da komai zai zo Ali me ka fahimta dangane da wannan yanayin wannan yarinyar har yanzu na na kan bakana na cewa wannan yarinyar gaskiya ina zargin cewa wani cune a kai min kawai ana so a taɓa mutunci na ko kuma a yi min wani sharri ko kuma wasu abubuwa makamantan haka zamani ne da ake iya ɗana tarko da mutum domin a samu wani abu a gurinsa musamman saboda shi anan harka ta to wannan kawai shine tunani na saboda idan kai la'akari kaga dai girman gidan nan dukan mu kowa yana ɗakin sa ban da ke shiga ɗakin kowa Zainab yar ta ce amma ko ita ba ta shiga ɗakin da nake kwanciya nake bacci amma kawai gari wannan ba yarinyar da har yanzu ba a san sunanta ba take iya ɗaukan kafa ta shiga ɗakin da nake kwanciya kuma ba tare da tana tararrabin komai ba ba ta jin shakka ba kuma ta jin tsoron wani abu zai same ta kaga kenan akwai abin da ta taka kuma ni sai nake ganin kamar da akwai waɗanda ta dogara da su da za su iya taimakonta akan abin da ta zo take shirin yi to gaskiya wannan abin kullum shi ne yake min yawo raina nake ta tunanin cewar gaskiya akwai wani abu to damun wannan kes ɗin gaskiya 'yan sanda ne ya kamata a ce an gayawa domin a kai shi sashin bincike amma da na zo in Allah ya wannan ba wani damuwa komai zai zo ƙarshe Allah ya sa wadace Zainab, menene alaƙarki da wannan baiwa Allah? ba ni da wata alaƙa da ita kawai na ganta cikin mawuyacin hali ne na ɗauko ta na kawo ta nan da na taimaka mata kamar ya taimakon da yake mata kin san ta ne ban san ta ba daga wajen aiki zan dawo gida sai na ganta mota ta faɗo da ita tana gefen hanya cikin wani hali shine na ɗauko ta nake taimakon ta a gida kamar yadda na faɗa muku shine matsalolin nan suke faruwa duk irin soyayyar da muka a baya Me namishi mishi? Idan laifi na mishi ya fito ya faɗa min ni me na mai.